Ya Allah ya Allah na roƙa Allah ni kai ne na roƙa baro ki ka don ka hoyi ba Ku jama'a tambaya ni ke da Ku jama'a tambaya ni ke da Menene duniya menene dadin duniya Menene duniya menene daɗin duniya. Masu saurare, Assalamu alaikum, barkamu da asuba, barkamu kuma da sake saduwa da ku a wani sabon shirin domin iyali. Alheri Grace Abdu ke muku fata alheri da kuma fata iyali na lafiya. A ci gaba da nazarin hanyoyin shawo kan matsalar kare hakkokin ƙananan yara da kuma rage nawaitawar da ake masu a gidaje da dama. Yau ma muna tare da Bashar Mamman shugaban gamayyar ƙungiyoyin fararen hula. da ɗan jarida kuma babban edita Ibrahim Musa da ke nazarin hanyar shawo kan abin da hukumomi ke ɗauka a matsayin bautar da ƙananan yara da ake a ƙasashen nahiyar Afirka da dama. A yau, baƙin sun bayyana illolin da ke tattare da wannan ɗabi'a ga jagoran tattaunawa wakilin Musula Mummuna Barma da ci gaban tattaunawar. In aka lura, sai a ce wannan amfani da yaran yana kawo illa sosai na wajen ba su damar zuwa karatu na ba su damar su yi rayuwa ingantatta ta yarinta saboda kaga kamar in ka ɗauki wajen hanyar hawa yaron da ake tadawa ƙarhe ɗaya na dare ƙarhe biyu na dare a kai shi mahauta yana gani da idan shi yadda ake mayanka, e, mayanka. Hmm. yana gani yadda ake yanke dabbobi yana ganin jini jage-jage kowane sahiya yaran nan yana iya tashi da rashin tase saboda yana gani a kowane lokaci yadda ake hidda rai kuma lokacin da ake kai shi lokaci ne mai tsanani saboda akwai sanyi wurin da ake aikin tsananin sanyi ke da kai saboda kasan sai da shambur salad abin harkar nama eh, ko eh na'urar sanyi sannan gashi shi kan kanshi aikin tsakan latiza ne yake shi ana ihu ana wane ne da sauransu ba yanayi ba ne wanda ya cancanci yaro to shi ne ake jawo hankalin mutane masu amfani da yara wannan ba wanda ya hana su su koya ma yaran su aiki amma su kiyaye da kare ɗiyansu daga wannan eh, eh, gurɓataccen rayuwa ko ko abin da zai hana su su yi karatu saboda yanzu in ka ɗoki kama mahauci yanzu in ya ba ɗan shi dama ya yi karatu ya zama babban masanin likitan dabbobi ai karuwa ce gare shi saboda sai ya dawo ya taimaka ma baban nashi ya wuce inda shi baban nashi ya kai wajen sanin wannan aikin hmm. kenan in ya ce tun da wannan lokacin zai hana shi wannan inci ko ko alhurmar da Allah ya bashi na je karatu shi ma mai zirgi ya zama mai matsayi kenan ya cuta ma yaron kuma ya cuta ma kanshi saboda yaron in ya ce abin da baban shi ne kaɗai ya yi zai zama kenan ba a samu ci gaba ba cikin iyalin a lokacin in ya ba shi dama ya je ya yi wannan karatun yaran zai dawowa ya taimake shi kuma ya taimaki al'ummar su gaba ɗaya tana yiwuwa ma cikin aikin nasu akwai gyaran huska da yawa wanda zai kawo kawowa aikin ya samu inganci wanda ya yi na daɗin. Mm. To kashi eh, tsokacin da na so in ɗan kawo bisa kan wannan cewar akwai ƙididdiga a halin yanzu bisa kan aikin yara eh akwai ta mm. akwai ta bisa kan al'amuran eh, gona al'amuran gandari kuma akwai ta bisa kan al'amuran bakin haure wanda ake cewa migration shi ma an yi eh mm. an yi eh, takaddama sosai akwai an yi bincike da kyau eh, wanda suka ba da damar ganewa cewa ana amfani da yara sosai ta wannan fannin saboda ai kaga yawanci yanzu buwi-buwin da ake gani nan yamai da na farko dai da su ba an yamai ba ne in ma 'yan Nijar ne ba 'yan cikin garin yamai yara ne da ake zuwa da su daga ƙauyuka daga wani ƙauyuka in kuma ba 'yan Nijar ba ne to daga wata ƙasa suke daga wannan ƙasar inda suka taho ita dillaliye wadda take amsu yaran ita kuɗi ne take zuba ma uwayen wanda su in suka zo nan suka yi aikin ita suke zuba ma sai an biya ta kuma sai ta ci riba hmm. to shi ne ake cema ma threat de person kenan kaman safara ce safara ce eh, eh safara ce mutum ya zo ya sa wani aiki dan ya yi amfani da aikin shi ya ci gajiya balantana eh, ga yara to balantana ga yara da a wancan lokacin kamar yadda ka sani mutane suna yin shi ta wajen Saudi Arabia ana yin shi ta wajen Sudan da wani wani ne su ne kake gani wa'annan hajoyin na da wanda sai su zo nan sai su tahi da ƙananan mata guda goma guda ashirin su tahi da su can su safararsu in kuka je dama da kun je ƙasar duk sai amshe muku fasfot ɗinku sai ku je a sa ku cikin gidaje ku yi ta aiki tukuru daga nan da kuka shiga ba ku sake hituwa sai nan da maza koma gida hmm. <laughs> to ka gani kenan abu ne wanda ya kasance akwai shi kuma har yanzu eh, ba a samu aka ciwo kan shi ba saboda al'amari ne yake gamuwa da abu biyu ina son in dawo bisa tambayar taka. Mm, a gurguje ba? Eh, a eh, gurguje. Abu, abu na harin tsananin talauci. Akwai talauci wanda mutane suke kuka da shi sosai saboda kasan kasanmu ya kasance hiye eh, da kashi uku duka manoma da makiyaya ne. don ita kuma noma wata tara ne cikin wata goma sha biyu na shekara ake yi kenan wa'annan eh, eh, wata wata uku ne eh. cikin wata goma sha biyu kenan wannan wata tara zamna ne ake ba a komi kenan wannan yana kawo talauci na katayin wanda yake sa mutane duk ma abin da yake iya kawo masu wani abu suna iya shiga su yi shi don su samu. Na biyu akwai tsananin jahilci, saboda mutane har yanzu ba a gane ba da wai ba, ba yara damar su je su yi karatu mai sirri yana iya kawo taimako ga, ga iyali kuma ga al'umma baki ɗaya don ta samu ta ta ta ta ta ta bunƙasa mm. yadda ya kamata sannan fitatar na uku in an diba akwai cewa su wa'anda suke abun har yanzu ba su shi ga ba saboda kamar ƙwararrun matakan wanda ake ɗuka eh wala matakan da ake ɗuka har yanzu suna suna samu su kewaye su su bi ta wata ta hanya su yi aikin eh, eh, ba tare da an sani akwai wasu ƙarin dalilai malam ibrahim waɗanda kake ganin su ne masababin wannan al'amari na bautar da yara to bayan abin da bashar ya gai ai wani dalili shine mutuwar zuciya mutane ne za ka gani zuciyarsu ta mutu mutum ya san lahiyar shi nau yana iya tashi shi aiki ya nemo amma a'a bai nemawa ya dogara da ya ta yi maula to wanda ya dogara ga ya yi yayi maula alhali lahi shi lashin ayi aiki mi zai baka mamaki dan ya tura dan shi ya je nemo mishi kuɗi in muka ce mu dawo bisa abin da ya faru a shekarar 2012 bisa cikin yankin hamada nan agaris inda matan kanta suka mutu tare da yara da muka je yin reportage cikin garin muka fara tambaya wai menene ma ya kawo hawan ga abin ya wasu cewa suka yi abin da ya sama matan ke ta haya ba wani abu ba ne wai saboda wata wura ta tahi ta ce ta samo dukiya ta aiko gida an mata ruhin kwano malamakin ai ruhin laka to wannan ruhin kwano da an haga ta yi shi ne ya sha da wasu sauran mata ya kwaɗaita da su ya kwaɗaita ku tashi ru da ɗiya da komi ka tai da muka ba masu gidajen tambayoyi yau kai kana zaman mi matar ka za ta tashi ta tai har da yaran ka neman kuɗi kai kana nan zamani kawai sai ka ji mutum ya yi maka a'a ita ta ce tana iyawa ta tambaye shi izini shi kuma ya bata babu wani dalili da mai kwari babu wani dalili mai kwari ba irin wanga tunani in ma ka kame shi ka ce mishi ko addinance ai namiji tun ra'armi shi ne ka ɗauka alkawalin ya ɗauki nauyin shi kula da iyalin shi kenan in ne ma za a tahiya kai ne namiji kai kamata ka je ka nemo ka kama mata ka kuma ka kama biyan naka wasu abubuwa na amma a'a mutuwar zuciya ta sa mutane sun fi son su kowane lokaci suna zamani idan aka ƙara aikin gona da ba juma shi ke ba Nijar cikin ya daɗe wata hudu in kaka ta yi kyau zai wata hudu in ba zai yi kyau ba wata uku ne ma komi ya ƙare malamakin shi a'a a samu sana'ar da za a yi kuma in neman kuɗin nema waje kai babba magidanci kai ne ya kamata a ce ka ta yi tunda diyar da aka yi hausa ke cewa dubara yaro ta haita babba abinda babba ya tsinkayo daga zaman yaro ko wani abu ya hau baya cinkayo shi mm. Haka ne, abin da lokaci ya bamu damar kawo muku kenan yau, sai kuma mako na gaba inda za mu nemi gano tushen wannan matsala ta bautar da ƙananan yara. Yanzu a madadin bakin namu bashar mamman shugaban gamayyar kungiyoyin fararen hula da ɗan jarida kuma babban edita Ibrahim Musa. Sai jagoran tattaunawa muna Barma da kuma jimbe Hamza da daidaita sautin shirin a madadinsu duka. Alheri ke cewa Allah tabbatar mana da alherinsa kada ku manta. Za ku iya sake sauraron wannan shirin da dukkan batutuwa da muka tabo a shirin domin iyali a shafinmu na intanet hausa.com da alheri. Ku jama'a tambaya ni ke da in ko ka in In yi shuru ko in yi magana.